Masu wurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin namu na yau zai leƙa can Saudiya don tattaunawa game da sauye-sauyen da aka samu a fannin ƙwallon ƙafa, inda a yanzu aka baiwa hatta mata damar shiga filayen wasanni, yayin da a gefe guda za ku ji sharhin masana kan yadda zaratan 'yan wasan afirka ke komawa yankin asiya don ci gaba da taka tamula abinda ake kallo a matsayin koma baya a gare su To a baya-bayan nan dai shahararren dan kwallon kafan Najeriya Ahmad Musa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Nasar da ke Saudiya inda wasu alkalman bincike suka nuna cewa komawarsa ta sa 'yan kasar sayan katin shiga gidajen kallon wasannin kwallon kafa ta kafar talabijin. A hirarsa da abokin aiki na Salisu Isa, Muhammad Lawal Ari da ya share shekaru 17 yana horas da matasa kwallon kafa a garin Makka. ya ce lallai larabawan saudiya sun yi madalla ainun da zuwan ahmad musa ahmad musa ya zo nan club nasur sunan club in nasur amma zuwan shi gaskiya ta allah mun ji daɗin zuwan shi don saboda ya yi abubuwan da za a ji daɗi bisa kamar wasan da ya yi a coupe du monde bin da ya sannan kuma he suka ƙara son shi su suka so harkar tashi dai kawo wannan shi suka yi saboda wannan abun ne coupe du monde ka san daman duk mutum abin da ya yi a coupe du monde shine ake diba zai ma a club ɗinka to amma zuwan shi gaskiya mun ji daɗin zuwan shi an mai tarbe na kirki an mai tarbe na kwarai an yi murna da zuwan shi amma kuma gaskiya ta Allah ya fara gwadawa zai yi wani abokin da shi ma ya yi alkawalin gaskiya ta Allah zai huddo su yadda suka neme shi suka huddo shi ma zai huddo su to ganin cewa kamar nan kasar akwai kungiyoyi manya kamar ka iya zana mu wasu daga cikin waɗanda ake ji da su wanda wannan kulub na nasar zai iya guga da su to a cikin nan saudiya dai kulub guda biyar ne wanda ake ji da su suke tashi na farko hilal na biyu na surdin na uku ahali na fudu ittihad na biyar kuma ayyau eh, shabab su ne manyan kulob wanda ake ji da su a nan ake goga da su kamar wasan aspaniya a ce maka real madrid barsha duka atletico madrid su ne su ma nan shi ma guda biyar kin nan su ne ake ji da su ganin cewa yanzu kasan eh, nan ta baiwa mata damar zuwa kallon kwallo hmm. ku da ke nan kasar ya kuke ganin wannan matan na zuwa ko koya ne lamarin matan suna zuwa don muna shigan wurin kallo muna shiga tare da su suna zuwa dan farko da aka bude gaskiya ta Allah sun zo da yawa don yanzu abubuwa ne saudiya ta tara saboda ita ma ta tara sunan ƙasarta amma abubuwa ne dai gaskiya ta allah wani ya so wani bai so ba saboda a ce maka mata sun shiga gari mai tsarki haka sun shiga ganin kwallo haka nan huska a buɗe an zamana tare da maza wani ta je da mijinta wani ta je da kanwata wani da kananta wani kuma ita kadai za ta matasan hausawan saudiya a yanzu sun samu dama ta shiga manyan club-club na kasar sakamakon sauye-sauyen da aka samu domin kuwa an amincewa kungiyoyin gasar league ta kasar da su sanya akalla baki takwas-takwas a cikin tawagoginsu yayin da a gefe guda 'yan kasar ke kallon ahmad musa a matsayin wani malami da suke daukan darasin ta mula daga gare shi kamar da ahman wani matashin dan wasan kasar ya shaida da draft anan arba guda guda sha hudu za tun to an da su shida tun da aka da su shida kenan kura za ta yi karfi kuma shida duka daga bara za ka kasu to ne Ahmad Musa aka sa da aka wasan shi sai aka ce daga mutanen da za su daga kura garin nan Ahmad Musa ne to dole a kashi ya kamata don mutanen su dinga kallo ya kura take ya ake yinta mutane suna cin gaba kamar misali zuwan Ahmad Musa ya sa yanzu yan Saudiya suna kallon kwallo sosai eh da yawa kana ga eh, nafsin eh, kamfanin nadin Nasur ya kara girma ya kara mutane suna kallon su da yawa ba irin inda suke da ba to kuma da yanzu da su Ahmad Musa suka zo dole mu dinga ya kamata mu dinga kallon su tun da ɗan garin mu ne gurin kallon su muna muna kaya ya kura take ya ake buga ta ya take da mu mun kan muke buga ta haka ne ko ba shine muna cin gaba muna cin gaba da su Ahmad Musa misali kamar ku da ke bugawa in kuna kallon su Ahmad Musa kuna ƙara samun ƙwarewa kenan mm, muna muna sosai ma mm. ba ta wasa ba to kamar me yasa ake ce mata kura nan mu ta ana cewa football da sauransu eh wa kura zan ce ma ɗiyan garin haka suka saba ita kura kawa abu da'iri abu san shi shi kura ba cikin ranar cije ba kuma bala hausa ne ba eh, magana ce kan da ma ɗiyan garin suke cewa ta to ruk aka rike ta ka gane ita da bil arabi ta kura talqadam kuma da ingilizi fitko mm. ɗiyan garin to suke ce mata kura ikhtisar ne wasu na ganin cewa kuɗi ne ke jan hankulan wasu zaratan 'yan wasa har su koma saudiya da taka leda duk da ficen da suka yi a kasashen turai yahya ali da ke tsaron raga a wani karamin club da ke garin makka ya ce babu shakka akwai makudan kuɗaɗe da 'yan wasa ke samu a ƙasar babban club zai ba su kuɗi zai ba su mota da komai haka ne to kenan kai ma kana shawar ka buga cikin babban club wallahi muna shawa insha Allah Allah ba mu sa'a duka mu yanzu shekara nawa da kake kwallo kenan wallahi nan da shekara 11 ko 10 hmm. ni goalkeeper ne to yanzu kamar misali a ita wannan liga ta wannan kasa kamar kulabu nawa ne ke bugawa kawa da suna buga sha sha hudu ne yanzu an maida su sha shida babban liga na nan kasai sa sha shida ne yanzu kai akwai ittihad wahida nasur hilal qadisiyya najran shabab ahli suna da yawa da wani to kai wace kake goyon baya mu da muke goyon baya ittihad ce a jidda take jidda city me yasa kake goyon bayan ta wallahi saboda sun iya kura kuma sun iya bali ne kuma akwai mutanen mu a ciki ba haushawa shi yasa akwai hausawa da yaci? akwai hausawa eh guda biyu ko uku to kai ka ce kana goyon bayan ita? gashi kuma a yan kwanakin nan wani club da ke nan kasa ya sau ahmad musa me za ka ce dangane da wannan dan kwallo za mu goyon bayan shi insha Allah to kamar yanzu kai tunda kana goyon bayan ita da ba ka tsoron shi a wallahi ahmad musa masha Allah abun tsoro ne kuma abin da ya yi a world cup ma zai shaida mai yanzu da ya fara buga a wannan kasa mi ka gani kai akwai canji masha Allah da yawa hmm. sun samu na kawaɗiyan ataka an samu ci gaba sai Ahmad Musa kuma akwai turawa ma sun zo daga Europe suna kwallo mai kyau sai dai Nazifi Yusuf kocin wani club a Saudiyan ya ce ba kuɗi ne ya kawo ahmad musa ƙasar ba wala ahmad musa abin da ya kashi ba wai kuɗi ne ya kashi ba ahmad musa babba ne dan wasa hmm. amma abin da ya kashi su daga can listar city su suka saida shi shi bai so bai zo amma su suka ce dole ne kuma wannan abun dama haka ne a kulob in ka waga da kulob su suka ce za su saida dole ne ka tafi amma muna son ganin shi mu ai muna jin daɗi wannan abin da yake so amma kuna ga son shi sai ka wani canji ga liga ta saudi akid akid wannan akid da gaskiya a bangare guda baya ga ahmad musa akwai 'yan wasan afirka irin su a samu giyan na ghana da Demba ba na senegal da suka koma takale da a kasashen larabawa da china a daidai lokacin da suke kan ganiyar su a manyan kungiyoyin turai inda a nan ne idan duniya ya fi karkata a harkar kwallon kafa aminu halilu tudun wada mai sharhi kan harkokin wasanni a najeriya ya yi mana fashin baki game da wannan batu a zantawarsa da abubakar isa dan dago dole ma bi maganar kuɗin cewa ita kuɗin ce za ta ke sawa haka suke canza akalarsu zuwa wannan guri rashin samun damar buga wasu wasannin a ƙungiyoyinsu da suke na cikin na turai shi ma yana sawa cewa kwata-kwata ba za su samu dama buga wasanni kamar yadda suke son bugawa a wannan kasashe na su nahiyar turan ba yake sa za su koma zuwa wannan kasashe na can su asia musamman shi kamar ahmad musa idan muka yi duba da shi mm. za mu ga cewa ya baro kungiyarsa ta csk moscow da ke kasar rasha ya dawo kungiyar Lassa city da ke kasar ingila wanda baya samun damar buga wasanni sosai wanda hakan ta sa shi ya sake koma a matsayin dan wasa na aro zuwa can kungiyar ta ita csk moscow har ya samu ya samu damar buga wasan kwallon kafa na duniya inda ya samu ya kokari sosai ga kasarsa ta najeriya wanda taurariwarsa ta haska hakan ya sa shi ya koma can shi wannan kungiya da yake da ita yanzu haka a kasar saudi arabia wanda a da da yana da kungiyarsa ta Leicester City baya samun damar buga wasa wannan yana da taimakawa sosai wajen cewa 'yan wasa su canza sheka su koma zuwa su wayannan kungiyoyi da suke a nahiyar Asiya musamman kasashe na larabawa da kuma yankin kasar china ana ganin cewa ya sauya fasalin wasan kwallon kafa a saudiya daga shigarsa wannan kana jin za ta ƙara bashi wata dama nan gaba isake ke dawowa cikin rukunin da yake a nahiyar turai eh shakka babu duba da cewar dan wasa ne mai daraja ta daya sosai a yanzu ma akwai kungiyoyi kusan akalla guda uku da suke neman sa a kasar turkiya akwai kungiyar kwallon kafa ta fc basaksehir da suna neman sa sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta fanabace ita ma tana neman sa to sakamakon sauye-sauyen na kwallon kafa da aka samu a saudiyar yanzu haka jami'an tsaro sun daina kama matasan da ba su da takardar zama ɗan ƙasa muddin dai aka gan su sanye da kayan kwallo wannan ne yasa ɗimbin baƙi matasa da ba su da takardar zama ɗan ƙasa shiga harkar ta mola. To masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Salisu Isa da Abubakar Isa ɗin da suka taimaka wa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.